abubuwan da suke sa molecules su haɗi jikinsu ba tare da sun wargaje ba wato forces sun haɗa da irin su covalent bond irin su ionic ko electrostatic bond irin su hydrogen bond amma bara mu ɗauki covalent mu fara shi covalent bond ana samun shi ne kamar haɗaka ce da ake ban gishirin ba kamar shi kuma kowa da kowa zai ka electron wannan atom ne wannan ma atom ne yanzu misali mu sa musu suna a ce wannan shine atom a wannan shine atom b to shi atom a yana da siga amma ba shi da gari atom b yana da gari amma ba shi da siga to kowa wa yake ji wannan zai iya shan sigansa shi kadai ba tare da wani abu amma dai ba zai koshe ba tunda ba shan daɗi zai masa ba wannan ma zai iya shan garinsa eh, ba tare da ya haɗa ka da wannan ba amma dai ba zai koshe ba saboda ba wai shan daɗi zai wa garin ba to amma idan suka haɗa kai wannan ya ka gari wannan ya ka siga to sai kaga sun tashi gari da siga wanda kamar zai fi wanda ya fi daɗin sha kuma kowa zai sha ya ƙoshi yanzu misali mu ce wannan shine b wannan shine a a ya kawo sukan an raba shi ma b ya kawo garinsa an raba kaga sun samu haɗaka kenan kuma za su zauna lafiya tun da gaba tare za a sha kowa ya kawo to wannan raba electron ɗin da wannan ya ka electron wannan ya ka electron suka haɗu suka ba da haɗaka to haɗaka shine abin da muke kira da molecule kuma wannan haɗakar wannan raba electron ɗin shine abin da muke kira da covalent bond